Honorable Lawal Yakubu Gada barka da warhaka. Barka mu Kawo ƙarshen dumamar yanayi da kasashen duniya suka rataba hannu a kai a yarjejeniyar Paris ganin cewa Amurka a jiya shugaban kasar Donald Trump ya sanar da janyewar kasar daga cikin kasashen da suka rataba hannu. Me za ka iya sanar da masu mu da farko kan wannan yarjejeniya a kai? Alal hakika duk biyar matakin salon siyasar ƙasar Amurka ba zai yi mamaki da wannan mataki da shi shugaban amerika mai ci yanzu ba donald trump ya ɗauka domin duk da yake a kashi 97 na masana kimiyya na ƙasar amerika kamar yadda hukumar nasa ta nuna cewa duk sun amince cewa wannan dumamar yanayi yana da hatsarin gaske ga al'umma idan ba a ɗauki matakai ba amma tun lokacin neman zaɓe waton kamfen na 'yan takara a america dukkan 'yan takarar jam'iyyar republican ba wanda ya amince da haka a don haka su dama a zahiri sun nuna ba su gamsu da matakan da aka ɗauka ba na maganin dumama yanayi na duniya domin domin su dama 'yan jari hujja ne 'yan republican kuma wannan yana nuna cewa su duk abin da za su yi su taimaka ma masana'antu ko suna da illa ga al'umma ko ba su da su za su yi. An gindaya wasu sharuɗa zuwa ga ƙasashe ke fitar da albarkatu na ƙarƙashin ƙasa. Kana ganin haka ɗin ba zai kawo kamar koma ba ba musamman ta fuskar tattalin arziki kamar yadda wasu ƙasashen ke raɗin cewa? To ai matakin da aka ce na sa kai mai kai ne za ka nuna ga matakan da za ka ɗauka abinda ake kira INDC wato intended nationally determined contribution kowace ƙasa ita ce ta nuna ga irin matakin da za ta yi ba an tilasta mata ba ne amma sai aka amince a yarjejeniya cewa waɗannan su ne matakai da za a ɗauka abin da nake so ka lura cewa oh, masu saurare su lura shine a muna magana ci gaba mai ɗorewa duk wata sana'a da za ka yi yau ka samu riba amma gobe illar tafi ribar da ka samu jiya to ba sana'a ba ce mai kawo ci gaba mai dorewa wato sustainable development to masana'antun da ake cewa a ɗan rage ko kuma a tsai da su suna da illa in za su samar da kuɗi yau to illar da za su jawo gobe ta fi yawan kuɗin da za su samar. Wata tambaya ita ce yaya kake kallon kasancewar ko ci gaba da yin amfani da wannan yarjejeniya ta Paris kamar yadda shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya sanar da ma sauran shugabannin gwamnatocin kasashen Turai da suka bayyana goyon baya zuwa wannan yarjejeniya duk da cewa shugaban Amurka ya janye. Shi kuma wannan paris agreement da muke magana wanda shi shugaba donald trump ya sa a kafa ya shure waton an amince ne kasashe sun amince cewa a ɗauki matakai na hana a ci gaba da ɗumamar yanayi kada ya wuce a digo ɗaya da digo biyar ma'auni wato na ɗumamar yanayi kada ya ƙara da digo ɗaya da biyar wato 1.5 degree. Honorable Lawli Yakubu Gada mun gode da kuma wannan takaitaccen bayani. Salamu alaikum.